ta yaya za ku samu shirye-shiryenmu waɗanda suka wuce da waɗanda suka zo a kowane lokaci a faɗin duniya. Arewa 24 on demand manhaja ce da take kan Play Store da kuma App Store da yanar gizo tv.arewa24.com. Ku biyo ni domin ganin yadda za ku yi amfani da manhajar. A buɗe Play Store akan waya sai a shiga wajen sacin a rubuta Arewa 24 on demand a danna search. Bayan an ɗauko wannan manhajar sai ku shiga ciki ku danna subscribe domin ku yi rijista don kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu. Inda wayan Android kuke amfani za ku iya biya, in kuma da wayan iPhone kuke amfani za ku iya biya ta Apple Pay da katin ATM ɗinku. Ba kowane katin ATM ne yake aiki ba, ga waɗanda katin ATM ɗin su yaki, ku ziyarci shafinmu a www.arewa24.tv. Katin ku zai yi aiki a nan. Ko kuma za ku iya tura mana da kuɗi ta asusunmu na Zenith Bank. sannan sai ku tura mana da shaidar biyan kuɗi tare da adireshin imel ɗinku ta lambar WhatsApp kamar haka. Da zaran mun ga saƙonku, za mu yi muku rijista, sannan mu turo muku da namban sirri da za ku yi amfani da shi wajen shiga manhajar ku. Kar ku manta da abu na ƙarshe, wato Log in. Sannan kuma Arewa 24 ta ku ce.